والعصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي دمك هدو a wannan masallaci mai albarka masallacin dobeli a nan garin jimeta yau fadan headquarter na jihar adamawa yana farawa da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin wannan azumi na wannan wata na ramadan ta wannan shekara shekaran hijiran manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka mai yawa cikin wannan wata da muka shigo kuma Allah ya karɓa mana ibadunmu da za mu yi a wannan wata mai albarka da sauran abin da muka gabatar a baya Allah subhanahu wa ta'ala shi mana jagora babu shakka idan Allah subhanahu ta’ala ya raya ka ya nuna ka samu ganin wannan wata kana raye to Allah subhanahu ta’ala ya cancanci ka gode mishi ya Allah muna maka godiya da ka raya mu ka nuna mana wannan lokaci mai albarka Allah subhanahu ta’ala ka maimaita mana maimaitawa mai yawa akwai wasu da yawa daga cikin al'ummar musulmi da bara an yi azumin ramadan da su bana babu su wani mai wankan gawa a ƙasar saudiya yana ba da hasashen cewa shi kaɗai a cikin wannan shekara ya wanke waki da ba su kasa mutum kusan dubu shida ba wanda da hannunsa tun ɗaya ɗaya har kutan mutane dubu shida dab da wannan ramadan za a shiga ake hira da shi yake ce ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya wanki sama da mutum dubu shida shi ga shi kuma Allah ya nuna mishi ramadan wanda mafi yawa cikin wa'annan wa'anda ya wanke su shekaran da ya gabata da su aka azumi ramadan to idan har a ƙasa guda za a samu mai wankan gawa wanda ke kulawa da wani wuri ne guda na wankan gawa sama da mutum dubu shida yake lissafi banda sauran wurare a wannan ƙasan to ya kamata ka gane kai ma a ƙasanku a jiharku a garinku ka yi lissafin waɗanda aka yi azumi da su bara bana kuma ba da su ake yi ba ka gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya raya ka ya nuna maka wannan wata mai albarka al'ummomi magabata Allah ya yi su da shekaru masu yawa kafin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi al'ummomi da dama a cikinsu akwai mai shekara dubu shekara ɗaya ɗaya har shekara dubu Allah rama Qur'ani ya bamu labarin annabi Nuhu alaihi salam ya ce wa laqad arsalna nuha me ya faru da su alqur'ani ya gwada mana walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin, sanatin illa kamsina amma mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya je yayi wa'azi babu dare babu rana yana wa'azi amma sai da ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu kenan shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kafin wannan shekara ɗari tara da hamsin kenan akalla ya shekara hamsin malamai suka ce bayan an halaka su mutanen al'ummarsa sai da ya akalla kuma shekara hamsin kenan ya samu sama da shekara dubu amma mu al'ummar nan ta annabi muhammad sallama shekarun al'umma ta ji manzon Allah baya wuce sittin zuwa saba'in kaɗan suke tsallaka sittin saba'in amma sai Allah ya yi wa al'umman baiwa da watan Ramadan a watan Ramadan sai Allah ya yi wa al'umman nan baiwa da daren Lailatul Qadri wanda Allah ya badaukakin sarki ya bashi ikon halattan Ramadan yayi ibada a ciki sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma نعم وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ميك فاروا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر lalle mu muka saukar da wannan littafi na alqur'ani a daren lailatul qadr ma'ana qur'anin kacokal Allah ya saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a daren yaushe daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin saboda haka Allah ya saukar da shi a dare mai albarka daren lailatul qadr aka saukar da alqur'ani amma kuma qur'anin sai ya sauka zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin shekara ashirin da uku gwargwadon yadda bukata yake amma dai daga lauhin mafus, duk abin da zai faru jumla guda an saukar da ƙura'anin zuwa batul izza a daren lailatul qadr in kuma abu ya faru ana saukar da shi kaɗan-kaɗan-kaɗan zuwa ga manzon Allah to sai Allah ya ce daren lailatul qadr nan lailatul qadr khairun min alfishar dare ɗaya na lailatul qadri ya fi dare na wata dubu wata dubu ɗaya shekara nawa ne shekara tamanin da uku da ‘yan kai to idan Allah ya baka ikon halattan azumin ramadan kuma ya azurta ka da dacewa da daren lailatul qadri za a baka lada kamar mutumin da ya shekara tamanin da uku yana ibada to kuma sai ka samu lailatul qadr ka dace ka shekara arba'in kana kallo kana kuma dacewa sai a yi lissafin shekara tamanin da uku uku so arba'in, nawa ne Tamanin da uku uku so arba'in, shekarun da yawa ko dubu uku miliyan har miliyan uku bai kai miliyan uku ba sai dai ko dubu uku ko tamanin da uku so goma nawa ne ɗari takwas ɗari takwas hudu yawa dubu uku da yan kai wadda aka mana alil lissafin kan nan eh. <laughs> don haka sai kenan nan idan har mutanen annabi nuhu za su shekara dubu ɗaya a shekaru mai tsawo kai kuma ka shekara saba'in a duniya sai kai ibadan da ka wuce su da yawan shekarunsu kai ka yi ibada a cikin shekara arba'in Allah ya baka shekara ladan wanda ya shekara dubu an shekara dubu uku da wani abu shi ko ya shekara dubu a duniya yana ibada amma bai kamo ka ba shi yasa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi ita ce al'umman da za ta fara shiga aljanna al'umma ta farko da za ta fara shiga aljanna a sai kenan Allah ya yi mana gata to duk mutumin da watan Ramadan watan ya tsaya sai kuma ya tashi yayi ibada Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi zunubansa kuma Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka darajarsa sannan a yinin kiyama a cikin aljanna akwai ƙofar da ba mai wucewa ya shiga ta wannan kofa sai masu azumi sunan kofar rayyan to ya ku yan uwa musulmai kun ga albarka ramadan sabon manzon Allah saboda sanin irin wannan sukan yi wata ɗaya har wata shida suna addu'a Allah ya nuna masu Ramadan Allahumma ballighna Ramadan kowa in yi sallah in ya tashi da daddare zai addu'a sai ce ya Allah ka nuna mana Ramadan saboda me saboda a cikin Ramadan Allah yana rubanya ayyuka ana gafarta zunubai ana bude kofofin aljanna sannan akwai lailatul qadari a ciki ba ku gani ba manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da zai hau kan mimbari ta huduwa ranar juma'a matakalar mimbarin manzon Allah guda uku kowanne in manzon Allah ya taka sai ce amin amin amin har uku aka ce ya Allah mun ji kayi addu'a ko kana ansa addu'a me ya faru sai manzon Allah ya ce mala'ika jibril ne zo ya ce mini duk wanda watan azumin ramadan ya tsaya ya yi ta sharan bacci daga farkon dare har ƙarshe bai tashi ya yi sallan dare ba Allah ka nisantar da shi gabar rahamar Allah kamar a ce Allah tsine mishi albarka annabi ya ce amin a sai watan ba watan bacci ba ne wata ne na a tashi a yi ta gwagwarmaya ana munajati ana ganawa da ubangiji manzo Allah farkon wato shekaru na farko kafin ƙarshen rayuwar manzon Allah yakan yi itikafi har na kwana ashirin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yakan yi itikafi ma'ana na kwana goma goma amma ƙarshen rayuwarsa sai ƙara matsawa har kwana ashirin yana yi don ƙara kusanta zuwa ga Allah biya na wata'ala to ga manzon Allah yana addu'a wanda duk ya tsaya Ramadan daga farko har ƙarshe yayi ibada a ciki Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya karba mishi man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tashi yayi sallah yayi ibada yana mai neman lada a wurin Allah za a gafarta mishi duk abin da ya gabata na zunubansa amin na biyu da manzon Allah yayi shi da duk wanda ya samu iyayensa suna raye uwa da uba ko ɗaya daga cikin su suna raye amma bai yi hidima gare su da kyautata musu da zama sanadiyan shigansu aljanna ba shi ma Allah ya nesanta shi gaba da rahmar Allah amin na uku wanda duk aka ambaci sunan manzon Allah aka ce Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam ya yi salati ga annabi ba shi ma Allah ya nesanta da shi gaba da rahmar Allah saboda haka ya koyan uwa musulmai watan azumin Ramadan wata ne na gwagwarmaya wata ne na ibada shi sa sabon annabi ke addu'a Allah ya nuna musu Ramadan wata shida addu'ar su kenan in an gama Ramadan kuma sukan yi wata shida suna addu'a ya Allah ka karba mana ibadan da muka yi a Ramadan domin idan da Allah zai karbi ibadan ka kawai na wata Ramadan ai da an gama wata ne da kowa da kowa zaka ga yana ƙara kusanta zuwa ga Allah masallatai suna cika da Ramadan da yawa daga cikin masu laifi sukan tuba akwai wanda watakila an shekara guda baka gan shi ba a masallaci amma in ramadan ya zo za ka gan shi sai dai dama masallatanmu na ahalus sunna alhamdulillah mu gode wa Allah duk inda kaga masallaci an cika ana sallah sallan magariba sallan asubahi sallan lisha azuhur da la'asar kuma ana yin sahu mai kyau mafi yawa masallatai da ahli sunna ko da ramadan ko ba ramadan ba masallatanmu suna cika amma dai akwai waɗansu bayan Allah da ko sallan ba sa kulawa sai azumi ya zo saboda lokacin azumi akan kama shaidanu a ɗaure su shi yasa sabon Allah yakan yi sauki cikin watan azumi ramadan to duk mutumin da ramadan ya tsaya bai tashi yi ibada a cikin watan azumin Ramadan ba yana fuskantar fushi na Allah subhanahu ta'ala ya zama wajibi mu ƙara godewa Allah subhanahu ta'ala wannan watan na Ramadan da ya shigo mu dage wurin ibada kuma mu yi ta addu'o'i muna roƙon Allah mu yi ta karatun alkur'ani mai girma akwai masu cewa in Ramadan ya wuce ana ɗaure Qur'ani yanzu wani bara rabon shi da qur'ani tun bara tun azumin bara bai karanta qur'ani ba sai kuma yanzu in ka ga za karanta qur'ani to wata bukata ce tashi ta taso yana da bukata to sai ya koma ya karanta qur'ani ko ya ce a nemo alarammomi a mishi saukan qur'ani in ba ya sa ba a samu mishi yan borno an borno ya yi sauka dubu a cikin gora ya kulle saboda haka in ka zo ka ce a ma sauka sai ya bude goren ya sake maka iyakan adadin da kake bukata alhalin qur'ani ya gwada mana hadisan manzon Allah sun gwada mana wani baya karantawa wani qur'ani in dai kana neman ladan in kana neman biyan bukata to kai ka karanta da kanka amma wani na maka addu'a saboda Allah na karban addu'a inda katimil qur'an yayin da ake saukan qur'ani in mai sauka ya sauka in ya ɗaga hannu ya yi addu'a sai Allah ya karɓa mishi amma kai ka karanta kai ma da kanka kuma ka ringa zuwa kana sauraron karatun ƙura’ani karatun alqur'ani ko ba ka sanin fassara kana jin daɗinsa. kuma yana ƙara ma imani yanzu yadda Allah rama Nasiru gwandu ke karanto ƙura’ani ko yaya sai ka ji daɗin karatun Qur'ani hatta manzon Allah tsira da amincin Allah su bata gare shi waɗansu sahabban sa irin su Abu Musa al-Ashari in suna karanta Qur'ani sai manzon Allah ya fake ya saurara saboda Allah ya ba su daɗin murya irin muryan Annabi Dawud alaihi salam sai da wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah su a gare shi da kansa ya nemi ɗaya daga cikin sahabbai ya karanta mishi Qur'ani don ya saurara kenan ana son ka rika karatun qur'ani kuma kana saurarawa karatun qur'ani manzo Allah ya kira Abdullahi dan Mas'ud ya karanta mishi alqur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah ya ce karanta min qur'ani yace ya rasulullahi in karanta maka qur'ani wa alayka unzil kai aka saukar qur'ani ni kuma in karanta maka ni wane sai annabi ya ce yau ina so in ji wani na ne yana karanta min ni ma ina so in ji yadda sautin qur'ani ke fitowa daga bakin wani ina so ne ma in ji wa'azi kenan idan annabi ya nemi a mishi wa'azi ya saurara waye baya bukatan wa'azi shugaban kasa yana so a mishi wa'azi gwamna yana so a mishi wa'azi sarki yana so a mishi wa'azi malami yana so a mishi wa'azi talakawa suna son su ji wa'azi tun daga manzon Allah ya so ya ji wa'azi to da Abdullahi dan Mas'ud ya gane cewa manzon Allah da gaske yake yi yana so ne ya saurari karatun Qur'ani alarama ya karanto mishi ko bai karanto ba kuma daga ina ya karanta فكيف lokacin da ya zo kan wannan aya sai manzo Allah ya ce hasbukal an hasbukal an hasbukal an ya isa ya isa ya isa alaramma ma'ana don ku gane ne shi abdullahi dan mas'ud suna cikin mahadata qur'ani marubuta qur'ani in an sauko da wahayi suke rubutawa manzon Allah sun haddace shi da annabi yake karanta sai ya dauko sotun nisa'i sai ya dauko tiriyan tiriyan yana karanta sotun nisa'i tun daga farko yana yi manzon Allah na sauraro yana yi manzon Allah yana sauraro kenan in akwai gyara manzon Allah zai gyara mishi shi yasa in ka koyi karatu a gaban mahaddacin Qur'ani ka karanta kuma da irin riwayan da ka karanta riwaya ce da kake sauraro ake karanta maka har riwayar sai ya koma ga manzon Allah daga manzon Allah ya koma ga Jibrilu daga Jibrilu ya koma zuwa ga Allah shi yasa Qur'anin karanta shi ma sai ka koyi yaya ake Allah ya ce a karanta amma sai da ya wa mala'ika Jibrilu ga yadda za a karanta mala'ika jibril ya koya wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya koyar da kirawoyi daban-daban shi yasa sahabbai wata rana suka yi rikici wurin karatun sauraron karatun Qur'ani wannan ya karanta da kira'a daban wannan ya karanta da kira'a daban suka kawo kansu wurin manzon Allah wannan bai karanta daidai ba annabi ce karanta inji ya karanta yace haka aka saukar wannan ma ya karanta da wata kira'a annabi ce haka aka saukar saboda haka manzon Allah ya saurara daga Abdullahi dan Mas'ud da ya zo kan wannan aya فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سيغا منزون الله نا هواي منزون الله نا كوكا saboda ya ji gargadi da wa'azi da yake cikin wannan aya da yaya al'amarin zai kasance idan yinin alkiyama ya zo muka zo da kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta kai annabi muhammad sallallahu muka zo da kai kai ma kana mai ba da shaida akan wannan al'umma taka al'umma a tambaye su ka isar da sako su tabbatar wa Allah ka isar yaya al'amarin zai kasance da manzon Allah ya ji wannan sai ga hawaye na zuba a fuskar manzon Allah wannan yana karantar da mu cewa in ka saurari wa'azi ka fidda hawa ka zub da hawaye irin abinda Allah yake so kenan don Allah madaukakin sarki ya yabawa masu zubar da hawaye a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki sai da ya magana akan annabawa yace ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذريتي سنة ومن حملنا مع نوح to ya suke saboda haka kun ga Allah madaukakin sarki ya yi magana akan annabawan Allah manzannin Allah idan an karanta musu ayoyin Allah su waɗanda Allah ce ula'ikan lazina an'ama Allahu alaihim su ne waɗanda Allah ya musu ni'imarsa minan nabiyina na daga annabawa min zuriyati adama wa man hamalna ma'a daga cikin zuriyan annabi adam haka nan kuma daga cikin zuriyan annabi nuhu saboda shine manzon Allah na farko duk annabawan da suka biyo baya daga zuriyarsa ne kafin shi kuma daga zuriyan annabi adam haka nan kuma zuriyan annabi ibrahim annabi isma'il yaqub da sauransu haka nan Allah ya ce da wayanda muka shirye da su kuma muka muka zabe su su kan idza tusla alaihim ayatul rahmani in an karanta musu ayoyin Allah mai rahama karru sujadan sai su fadi suna mai sujada wa bukiya kuma suna kuka innal ladina utul ilma min qablihim idza yutla alaihim me suke yi Mm-hmm. سبحان ربنا إن كان وعد sannan me suka yi kuma kun ga kenan Allah ya ba mu labarin ma'abuta ilimi su ma duk lokacin da ainihin wato suka saurari ayoyin Allah suka karanta alqur'ani ko littafin da aka sakarwa magabata faduwa suke yi akan haɓoɓinsu. suna mai yin kuka suna masu jin tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah ya ce aynani la tamassuhum annar idanuwa guda biyu wuta baya kona su aynun bakat min kashiyatillah idon da ke kuka don tsoron Allah idon da ya da hawaye don tsoron Allah Allah ya kaurin ba zai kona wannan idon ba akwai mutane bakwai da manzo Allah ya Allah ya yi alkawarin sanya su a inuwan al'arshi yau la zilla illa zillu ran babu wani inuwa sai inuwan alashin Allah daga cikinsu akwai rajulun zakar Allah qaliyan fa fadat mutumin da ya tuna da Allah yana shi kadai ya tuna gamuwarsa da Allah kwanciyarsa cikin kabari sai gashi nan yana zubda hawaye yana kuka yana kuka to wannan da yayi kuka saboda Allah manzo Allah ya ce Allah zai sanya shi cikin inuwan al'ashiran tashin alkiyama sannan ainihin ba ta taharusu fi sabilillah idanun da ta kwana tana gadi saboda Allah al'umma musulmi yanzu gashi nan muna masallaci muna karatu ga wadansu yan agaji can suna waje suna kulawa duk wanda zai shigo sai an tabbatar da cewa ya shigo nan ba tare da wani abin da zai iya cutar da mu ba wannan masu gadin suna kulawa da kofofin masallatai suna kulawa da yan uwa su kwana ba su yi bacci ba manzo Allah ya ce idanunsu da ya kwana bai yi bacci ba don tsare al'umman musulmi Allah ya alƙawarin ba zai kona wannan ido baran tashar kiyama saboda haka irin wannan aiki ma aiki ne mai albarka da haka ƴan uwa musulmai watan azumin Ramadan wata ne mai albarka sannan kuma wata ne da Allah yake karban addu'o'i a cikinsa don haka mu dage da yin addu'o'i mu yi ta roƙon Allah Allah madaukakin sarki idan ka daga hannu ka roƙe shi yana kunya hannunka ya koma zero ba tare da ya baka ba Allah yana kunya shi yasa alqur'ani ya bamu labari na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi duk inda aka yi wa annabi tambayoyi wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha ko wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayan ka ya rasulullah dangare da matsayin jinin al'ada jinin haila kul sai Allah ya ce ga musu aza kazanta ne kaga maimakon a ce manzon Allah ya ce aza hatta kul din da Allah ya ce kul gaya musu sai da ya zamanto yana cikin alkur'ani saboda manzon Allah baya rike komai dobi Allah ya sauka mishi da kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi da kuma kul a'udhu bi rabbin nasi da kuma qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad da qul huwa ilayya qul huwa ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba wani malami na karanta wani littafi sai da tara qul qul qul da Allah ya ambaci manzon Allah wurin kusan 300 da wani yabacin alqur'ani yace inda zaka gane cewa mu'jiza ne qur'ani da Allah ya ce mishi kul huwallahu ahad ai malaika jibril ya ce mishi kul ka ce huwallahu ahad Allah shine kadai da ya kamata in manzon Allah zai karanta sai ce huwallahu ahad Allah shi kadai ne amma kul din da aka umurce shi bai bari ba saboda umurni ne daga wurin Allah kuma aya ne na alqur'ani sai ya sanya kul din ma kamar ba shi ake cewa ba kul ka ce kul huwallahu ahad da aka ce ka nemi tsare kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu kul din ma sai da ya fito cikin alqur'ani ba an ce huwallahu ba saboda haka in qur'ani ya ce yas'alunaka anil mahidi suna ka dangane da jinin al'ada sai Allah ce kul huwa adha gaya musu kasanta ne yas'alunaka anil yatama me gaba wa yas'alunaka anil yatama suna tambayan ka dangane da marayu Kul ga ya musu islahun lahum khair kaga kul ga ya musu wa yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil khamri wal maisir sai ce me qul fi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas yas'alunaka suna tambayan ka anil khamri wal maisir dangane da giya da caca qul ga ya musu fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa yas'alunaka 'anil ahilla abinda ma za su ciyar yas'alunaka suna tambayan ka me qul al-afur kaga qul yazo wa yas'alunaka 'anil ahilla yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayan ka dangane da jinjirin wata crescent yaya qul hiya mawaqitu lin nasi alama ne na ainihin wato lokutan aikin haji mutane suna gane ainihin wato shekarun su adadin shekaran ka nawa dalilin wata da rana muke gane yau ɗaya ga watan Ramadan ne yas'alunaka anil ahilla bayan nan kuma yas'alunaka me yas'alunaka qul illahu har yanzu yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha sai me kaga yas'alunaka anis sa'a suna tambayan tashin kiyama kul ga ya musu ilmuha inda rabbi ilmin sana na wurin ubangiji yas'alunaka anir ruhu wa yas'alunaka anir ruh sai yaya suna tambayar ka dangane da rai gaya musu al'amarin rai kala kul kul na zuwa to amma da suka tambayi manzon Allah dangane da Allah muna so mu gana da ubangiji muna so mu roke shi muna da bukata za mu kai zuwa wurinsa me Allah ya ce wa ibadi anni kun ga nan kulbe zo ba za sa laka ibadi yanzu ba manzon Allah suke tambaya ba sun tambayi manzon Allah ne matsayin Allah suna so ne su gana da Allah shi yasa kuskure ne bayin Allah su kama bawan Allah suna roƙonsa su bar Allah suna tambaye wai za su alaka ibadi in bayina suka tambaye ka anni dangane da ni faqul kaga ba faƙul ba na ko akwai faƙul? amma a baya fa kul kul kul kul sun tambaye ka kan kaza gaya musu sun tambaye ka kaza gaya musu amma yanzu to ba tambaya akan wani a ni ne suke nema Allah suke nema saboda ka fa inni sai ce fa inni qarib kyale ni da su ina kusa da su yanzu bukatan su wurina ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in bayina in bayina suka tambaye ka dangane da ni ya Muhammad salata ga ya musu kusa nake kuma ina ansa duk addu'a mai addu'a saboda haka in za ka yi addu'a ba bar manzon Allah ba ka roƙe shi shi yasa in ka je kabarin manzon Allah ka ce ya rasulullahi ka biya min bukata ya rasulullahi ka rufa min asiri ka yi shirka ga Allah ka sanya manzon Allah ya zama kishiyar Allah shi yasa manzo Allah bai bar duniya ba sai da yace Allahumma la taj'al qabari wasnan yu'bad Allah ka sanya kabari na ya zama gunki da ake sa. ranar juma'a a masallaci manzon Allah yana hudu ba yana raye wani balarabin kauye yace ya rasulullah al'umma na cikin tashin hankali muna neman ruwan sama roki Allah roka mana Allah amana ruwan sama dabbobi da al'umma suna cikin tashin hankali annabi ya daga hannu shi yasa in liman yana roƙon ruwa ya halatta kowa ya daga hannu yayin da yake ba in yace Allahumma agisna ghaisan hani'an mari'an sai ku daga hannu Allahumma asli sama alaina midrara Allah ka ba mu ruwan sama ana amin ana daga hannu amma in ba wannan ba in sauran addu'o'i annabi yake ma'ana liman yake yi ba a daga hannu yayin da liman ke roƙa mana zaman lafiya Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza sai ana ce amin amin amin shine sunna amma da zai zo ya ce Allah ka ba mu ruwan sama to sai kowa ya daga hannu shi liman na iya daga hannu yana iya kuma daga yatsa guda ya halatta in za ka yi addu'a ka daga yatsan ka ɗaya tak ka nuna zuwa ga Allah yana daidai da sanya hannu kwaya guda biyu haka kana roƙon Allah ko dai ka daga hannunka ka buɗa kana roƙon Allah ko ka daga hannu kana kana roƙonsa in kai haka shi ma kana ta Allah ne shi kaɗai saboda haka wannan bawan Allah da ya shigo masallaci ya ce ya rasulallah iyalanmu sun halaka an shiga tashin hankali roƙa mana ruwa sai annabi daga hannu ya roƙi Allah sai ga ruwan sama ya sauko aka ringa ruwa tun daga wannan sati har wani sati da sati ya kewayo ya sake shigowa masallaci ce ya rasu rasulallah a roƙa mana Allah ruwan kuma ya isa haka domin yanzu kuma ruwa na mana barna shi yasa wasawa in an yi ruwa ruwa ya barna sai a ce ruwa ya me ruwa ya gyara eh to shi wannan balarabe ya ce ya rasulullah ruwan nan fa na yin barna sai annabi ya sake daga hannu ya ce ya Allah muna roƙonka ka mai da ruwan kororo kororo daji sai ruwan kuma ya tsaya to yanzu manzo Allah baya raye zamanin sayyidina Abubakar an wuce an zo zamanin sayyidina Umar an yi fari kuma ga manzon Allah nan a cikin kabari sahabbai yanzu suna neman ruwan sama sayyidina Umar sai ya sa aka tashi don a yi addu'a don roƙon ruwa sai ya ce ina Abbas baffan manzon Allah Abbas ya ce gani nan yace tashi kai mana addu'a ka roƙa mana Allah lokacin da annabi yake raye wurinsa muke zuwa muke roƙonsa ya roƙa mana Allah saboda bukatunmu yanzu annabi baya rayu, ba a roƙon annabi a cikin kabarinsa amma kuma ya halatta a yi kamun kafa da mutanen kirki don neman bukata a wurin Allah ma'ana in an gaga mutanen kirki a sa su yi addu'a saboda nagartansu a wurin Allah zai sa Allah ya ansa addu'a sai dai su mutanen kirkin kuma ba sa cewa mu za mu muku addu'a addu'a mu kamar yanka wuka ne kenan ba sa tinkaho da karaman da Allah ya ba su mai tinkaho da karamarsa ko mai tinkaho sai da kai tinkaho da mu'jiza mu'jiza ake tinkaho da shi a ce to zan muku kaza kenan annabi zai ce zai yi kaza amma wani bawan Allah da Allah ya bashi karama bai cewa zan yi kaza sai dai Allah ya sani cikin bayansa akwai waɗansu mutane manzo Allah ya ce law aqsama ala Allah la abarahu da zai roki Allah da Allah ya barantar da shi ya kubutar da shi da zai ce za a yi ruwan sama yanzu kamar yadda muke ganin alama hadari yanzu kafin a ga alamar da ruwan saman ya sauko to saboda haka Abbas baffan manzon Allah ya tashi yayi addu'a an yi kamun kafa da Abbas baffan manzon Allah kuma Allah ya bada ruwan sama amma ba a je kabarin manzon Allah an roke shi ba saboda haka ya ku bayin Allah wannan ke karantar da mu cewa watan azumin Ramadan lokaci ne da in an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala aka roke shi Allah madaukakin sarki zai ansa mana addu'a dukan alama ya nuna ga alama hadari kuma alhamdulillah muna gode wa Allah rana ta farko cikin watan azumin Ramadan ga alaman ni'ima kuma ga shi lokaci ne kuma na karban addu'a in ana ruwan sama ma ana karban addu'a muna roƙon Allah ya karba mana saboda haka wayannan yau jawabai ne na bude makullin bude tafsiri gobe in Allah ya da za mu soma tafsirin alkur'ani mai girma sai dai za mu fara ne karfe biyar ba karfe hudu da rabi yadda aka saba ba karfe biyar zuwa shida awa ɗaya muna tashi dab da lokacin shan ruwa insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana ya sanya albarka amma ya kamata ce kafin biyar din yan uwa an halarci wurin taron an zo an soma saboda haka da mun zo mun zoma sai a soma ainihin wato tafsirin alkur'ani mai girma in Allah ya yarda gobe bayan sallar la'asar zuwa karfe biyar za mu soma wannan tafsiri kamar yadda muka soma budewa a yau muna addu'a shugaban wannan kungiya ta jama'atu ya bi da ya ta suna a nan jihar adamawa alhaji sahaba magaji muna tare da shi wurin bude wannan tafsiri shugaban majalisar malamai imam salihu umar shi ma muna tare da shi sakataren kungiya a jiha kuma sakataren kwamitin marayu a ƙasa alhaji usman ibrahim shi ma ga muna tare da sauran shugabanni malali limamin masallaci kuma shugaban malamai a karbar hukuma da sauran maluma malam muktar shugaban kwamitin tafsiri malam ahmad da sauran limamanmu duk wanda suka samu daman halatta muna ƙara addu'a akwai ustaz sayyid suleiman mataimakin shugaba a jihar bangashi ba sai daga baya a yi haƙuri da sauran 'yan uwa da suka samu halattar wannan taro muna addu'a Allah ya saka da alkhairi kuma Allah shi ba mu ladan abin muna fatan yadda muka soma azumi na wannan shekara lafiya Allah ya sa mu ga karshen sa lafiya Allah ya karba mana ya kuma maimaita mana ina ƙara kira ga 'yan kasuwa su sassauta wurin samun sauƙin al'amarin wato saye da sayarwa a kasuwa ina kira ga gwamnati tun daga na tarayya har zuwa gwamnatin jiha da taimakawa talakawa al'umma a wannan watan azumin ramadan don samun sauki ina addu'a irin abubuwa da aka yi ta a wannan ƙasa na tsokanan Allah subhanahu da faɗin maganganun da bai dace ba ga Allah irin wanda 'yan ɗarikar tijaniya 'yan hakika suka yi na zagin Allah muna tuba Allah kaka kama mu da irin wannan magana da suka yi mummuna kuma waɗanda suka yi wannan magana suka yi irin wannan kalamu na ɓatanci ga Allah subhanahu muna roƙon Allah ya mana maganin su Allah ya ƙara nuna sharrinsu da illan su dama akwai irin wannan maganganu a cikin littafin su ko da yake shehinan su sun soma cewa wannan kalma ne na ridda a sai kalman su cewa musulmi na iya ridda ya fassara abinda wannan kungiya take karantarwa cewa in ka ce kai musulmi ne akwai kalmomin da zaka yi kabar musulunci da kuma sun ce ba haka ba amma yanzu kun soma ji a bakin su kuma sun ce idan in ya ya bayyana gida ko a ina wannan karama ce eh, sun da cewa karama ce to waye ba shi wannan karama ba mu sani ba ko to in karama cewa ya ce ku rika bibiya ko ina a ce yau ya bayyana nan ya bayyana a can ko ina ma yana bayyana ko saboda haka wannan karama ce ta shaidanu eh, duk shaidan yana da irin wannan ainihin wato ba karama ba ce dama ci babu karamci cikinsa sai dai kawai istidraji don haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara shirye da mu ya mana jagora ya kara hada kanmu Allah ya kara kawo mana zaman lafiya a wannan kasa tamu ya haɗa kan al'ummar musulmi kuma muna fuskantar zaɓuɓɓuka muna roƙon Allah albarkacin wannan watan azumin Ramadan a ƙara dagewa duk inda mutanen kirki suke Allah madaukakin sarki ya kawo mana su cikin jagoranci duk inda shaidanu miyagu mutane suke Allah ya cire mana su ya kawo mana mutanen kirki su shugabance mu Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka sai kuma gobe Allah da za a ci gaba da wannan karatu Allah ya sanya albarka Allah rama a rufe mana da addu'o'i Allah ya karba mana azumin mu ya sa mun dace kuma ya mana jagora wurin wannan karatu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم أعنا في هذا الشهر على الصيام والقيام اللهم وفقنا فيه لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من أتقائك من في شهر رمضان اللهم إنا على الصيام والقيام اللهم اكفنا فيه ما همنا من أمر الدنيا والآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين